Musa wai mai ake ciki ne me ka tsayar ko kuma me kuka tsayar game da maganar rabon gadon Alhaji Haya amma ai ko ta wanke ni daga zargin da kuke yi min zargin da ake miki ai na kisa ne kotu kuma ta wanke ki akan wannan amma kan maganar raba gado ai kotu bata ce komai ba ina so ke ki rige maman Husna sai Husna ta girma ta mallaki hankalinta sannan zaki bata ba wani tsungana san da zuwa san da yi kaga wannan yarinyan kai da ita sai dai azuci ba zan yi da na sanin barin ya irin ki ba saboda ina alfahari da tarbiyyar da nayi miki ban sani ba ko kun baiwa yarinya damar rike waya ba matsala tana nan rike da waya in da ne yin bai rikice da miki boye min magana auren Husna da Mustapha ba umma ya gaya ma magana auren rehab aka zo yi to magana auren husna aka zo yi kuma dan gidan alhaji ahmad shi ya gani yake so kai kai Allah na gode maka billahi yanda ake gana mai yana azaba a gidan nan har yanzu baka sami kalan matar da kake so ka ba ne gaskiya kuma ya kamata kai aure a ce an sama mana anti ba zan iya daukar nan ba na baki ba ai ba wani abu bane kawai namban waya na ce ka karɓi waya ta ka samu ba ce ka zanyi ba dukan da suke mun ya tafi a banza kenan masa dan Allah ka yafe mana akan abin da abin da muka yi malam wani irin naira dari dubu ɗayan da ka sa na je na aro ba ina kyautata zaton mutumin kirki ne kuma ɗabi'unsa ba za su zama na banza ba a ina ne ma husna ta yi abin da ba daidai ba ko kin ɗauka ban san husnan ba ne dakata dakata ga ba na son shishigi da iya yi idan kin gaji da kawance da ni ne ki je ki kula da ita mana sakayya da zaki min kenan ladi